Gari misalin karfe goma sha ɗaya agogon ɗakin ya buga. A daidai wannan lokacin hajjiya Saratu da 'ya'yanta suke karyawa, saboda haka ka'idar gidan yake ba a karyawa sai karfe goma sha biyu na rana. Kowa na ƙoƙarin zuba abin da ransa ke so, suka ji muryar Ammi kamar daga sama. Afra, ki tashi, ki je ki tashi yayanku, kada ya makara. Gaba ɗaya sai aka shiga kallon kallo saboda su sauri suke su gama karyawa su tashi kafin ya iso wurin abra ta yi raurau da ido za ta yi kuka amin ta dan dakata daga taunar abincin ta dube ta sosai na yi magana ban ga kin tashi ba ami don allah ki kira shi ne a waya saboda ina tsoron in tashe shi yanzu ya zama laifi gaba ɗaya suka yi dariya ami ta ɗaga waya ta kira shi kamshin turarensa ya fara isowa gare su wanda ya haddasa wa kowa natsuwa kusa da Ami ya zauna tare da gairata, gaba ɗaya gannansa suka gaishe shi, bai iya amsawa ba, sai hannun da ya ɗaga masu. Amra ta haɗa masa komai, a natse yake karyawa, kamar ba zai ci ba, ya ɗago yana magana da momi. Cikin biyayya, Ami zan koma Zaria, zan yi kwana biyu, saboda akwai wasu takardu da nake son karɓa. Ami ta girgiza kai, babu damuwa, kafin ka tafi, ka ɗauki yaran nan a motarka, ka kai su siyayya. ba na son su tafi da su Samir ne, don na san halin shashancinsu. Idan suka fita yau, sai dare. Jiya kamar Ammi ta caka masa wuka a makoshi, babu abin da ya tsana a duniya sama da surutun ƙannansa. Duk da ma'aikacin jarida ne shi, amma baya ƙaunar hayaniya sam, shi yasa da yawan jama'a suke mamakin ƙwarewarsa a aikin. don ba muhallinsa ba ne. Ashman yana da matukar biyayya ga aminsa, hasali ma tun da yake bata taɓa sa masa kara ya tsallake ba insha Allahu ya ba ta amsa a takaice tare da tura abincin ya fice ko ba a faɗa ba sun fahimci waje ya tafi yana jiran su fito babu wata ta tsaya kyale-kyale gyala kowace ta zira suka fice kallon su yayi yana yamutsa fuska kowace ta fahimci gyalan da ke jikinta yake wa wannan kallon Jiki a sanye ya suka koma ɗaki da gudu suna cin karo da juna a motar sai surutun da suke yi suna hira bai ce komai ba da samun wuri ya yi wuri sai aka koma zancen samari. Bilki ta ce gwanar zakewa wani irin tsawa ya daka masu wanda ya jawo kowace ta tattaro ɗan sauran ragowar natsuwarta wani irin birki ya ja da ƙarfi wanda ya sa kowaccensu rintsa idanu suna salati buɗe ƙofar motar ya yi ya ce ku fitar min a mota har rigirgi ake yi wajen fita amra da ke gaba ta riga kowa dira a guje ya figi motarsa kamar ba shi ke masifa ba idan ya ga ana gudu a titi birki ta kalle su daga kowace ta dafa kai dariya ta dinga yi tana tafa hannu ta ce shegu kawai Ina kallon ku ɗazu dan ya ce zai je Zariya kuke wani damuwa da shi. Gayi nan ai ya watsar da mu a titi. Na faɗa muku mutumin nan ya tsane mu kun ce ƙarya ne. Afra ta mutsa fuska gashi kuma ba mu da waya bare mu kira yaya Shamir ya zo ya kai mu. Bilki ta ƙara tuntsurewa da dariya malamai sai ku zo mu hau motar haya mu tafi. Basu ankara ba suka gan shi ya dawo fuskar nan kamar an yi gobara. ku wuce mu tafi wallahi duk yaren da ta ƙara yin magana a motar nan sai ta sauka ya kalli bulki sosai ke kuma kin mayar da ni mahaukaci har zan sauke ku ki kama dariya a titi ko ya yi tambayar tare da tsare gira cikin tsoro ta girgiza kai da yamma lis bayan sun dawo daga kasuwar ashman ya shirya tafiya zaria wanda da biyu zai tafi don baya ƙaunar ganin ko da fuskar honorable lawal ne shi ya san tsanar da ke tsakaninsu ba mai karewa ba ce bare kuma a kai ga mai neman takarar gwamnan jihar Kaduna wato Honorable Labaran a falo ya samu kannansa dukkansu suna zaune babu abin da suke yi sai addu'ar Allah ya sa ya zo ya tafi ko za su samu su sake tarkacen da ke hannunsa ya mika wa Samir cikin sauri ya karba ya juyo ya mika wa Kamal kiɗin motarsa gaba ɗaya kuma sai jikinsu ya yi sanyi duk yadda suke ganin muguntar ɗan uwansu ba sa ƙaunar su gan shi, zai yi nisa da su amma bilki da kamal da samir kuwa sai daɗi suke ji samir ya ji an dafa kafaɗarsa wanda ya haddasa masa ruɗewa a zatensa ko an ji maganar da yake faɗa ne samir ina matsa maka ko kar ka damu akwai ranar da za ka nemi mai faɗa maka gaskiyar ka rasa shi kamar yadda na nemi Abbu na rasa, Samir menene a cikin duniyar da har kake sha'awar dawama a cikinta? Me yasa kowa ke guje wa duniya a yayin da kai kake ganin duniyar ce kawar rayuwarka? Ashma ya saki wani murmushin da shi kansa ba zai iya fassara murmushin ba, ya ci gaba da cewa, hmm, Motoci ko? Babu motar da na baka izinin hawa, sai motar da ke mallakinka. Idan kuma ka ce za ka kauce wa umarnina, zan baka mamaki. don gaba ɗaya zan haramta maka hawa mota a gidan nan sai dai ka koma hawa ta haya samir idan kana son ka dinga ƙarya ka daina son jiki ka mike da ƙarfinka ka nemi guminka ba wai gumin abun konawa ba ina fatan ka fahimce ni ku je ku kwashe wayoyinku afra ta gyara min ɗakina ta kai wa ammi mukullin Duk da Samir ya firgita da kalaman yayansa, bai sa ya nuna ko a fuskarsa ba, sai faman gyada kai yake. Ashman ya bubbugi kafaɗarsa ya nuna musu hanya, gaba ɗaya suka yo waje. Ami ta yi masa addu'a mai tarin yawa, sannan ya sallami 'yan matan da kuɗaɗe ko za su yi wani abu. 'Yan matan sai murna suke, wayoyinsu ya dawo hannunsu. Shi kuwa Ashman cikin damuwa ya bar gidan akan kes ɗin da yake shirin tunkara mai tsananin hatsari sannan ma ta yaya zai iya tunkarar Ammi ya faɗa mata har ta karɓi zancensa yana tafiya suka shiga gida a guje don zuwa ɗauko wayoyinsu yau kamar kullum duk idan aka yi hutun ƙarshen mako idan ba su je gidan alhaji nuhu ba za ka same su zaune a falo sai dai zamansu a falon wannan karin damuwa ce ta yi musu yawa musamman Samir da yake ganin Ashman zai kashe masa rayuwa ne kawai da ransa. Ummi ce ta so falon tana duban fuskar Samir, ta nemi wuri ta zauna, murmushi ta yi ta ce, Bros, me ke faruwa ne wai? Na gaba ɗaya ka sauya, haka ma Bros Kamal, ko dai da matsala ne. Tana tambayar ne cikin dariya, Samir ya saki ajiyar zuciya, wallahi sis abokaina sun fara raina ne, gani fa suke kamar ta ƙarewa gidanmu ne na koma hawa mota ɗaya haba da ajinmu a raina mu gaba ɗaya suka tuntsaye da dariya abra ta gyara zama gaskiya bros ba a kyauta ba amma ku matso ku ji shawara ba tare da an samu matsala ba gaba ɗaya su bulki suka matso don sun damu da abin da aka yi wa mai goyon bayansu ita ma ta gyara zama yabo bros me zai hana ku dinga ɗaukar motocinmu kuna fita da su, tunda mu ba baƙin zafi ba ne, sai kawai direba ya dinga ɗaukar mu a ta gida yana kai mu makaranta. Ko ya kuka gani sisters? Gaba ɗaya suka fara ihun murna, sai yanzu suka kula da Amra ba ta falon. Za su ci gaba da su suka ji sadiya ta sa ihu tana murna, gaba ɗaya suka bi ta da kallo ganin ta yi ɗakin ammi, su ma suka rufa mata baya. suna taya ta murnar da ba su san ta mecece ba gaba ɗaya suka kafa sadiya da ido suna tambayar ta menene ta samu damar ba su amsa ba sai ta zauna bisa gadon ammi da suke zaune suna ninninke kaya ita da amra kowanne ka kalle shi zaka ga yana cikin annashuwa sadiya ta dubi yan uwanta da suka baibaye ta ta dawo da kallonta ga ammi ammi ba ni gurin albishir Ami ta dubi ɗakinta sama da ƙasa ta rasa me za ta ba Sadiya ta ce, Na baki ɗakin babanki da babbar rigarsa ɗaya. Gaba ɗaya suka tuntsaye da dariya sannan suka sake natsuwa. Suna kallon bakinta. Mummy yanzu nan yaya Ashman ya turo min sako, ta imel ɗina tunda nake da yaya. Ba mu taɓa yi masa magana ko ta catin ba. Ya ba mu amsa. Wata ran har kulle mu yake ko kuma ya dawo yana faɗa. Yau dai na ci sa'a. nake tambayarsa yaushe zai dawo ya tabbatar min da yau dinnan yana hanyar dawowa Abuja Ami ta fara murna tana faɗin albishir mai girma Sadiya ta kawo mata Bilki da Samir da Kamal suka doka tagumi Bilki bata ankara ba sai jin dumin hawaye ta yi yana sauka daga idanunta amma Sadiya amma Sadiya Allah ya isa bana tunanin zan taɓa yafe maki kin cuce ni Sadiya kin cuci rayuwata haba me muka yi miki ne haka da har kika zaɓi ɓata mana farin cikinmu kin san haƙƙinmu da kika ɗauka kuwa me yasa za ki canza mana farin ciki zuwa baƙin ciki har kike rawar jiki kika sa muna binki muna tuntuɓe Samir. wani guntun ƙwalla suka tarun masa a ido ya sa hannu ya goge yana faman haki kamar wanda ya yi wasan tsere sadiya kin kawo wa ammi goron albishir mu kuma kin kawo mana bakin goro mai ɗaci wanda sam baya taunuwa amma babu komai kin yi wa kanki kamar tashi mu tafi cewar samir amra da ta fara jin haushin irin tsanar da suke gwada mai ta ta'a baki hmm, mu dai muna farin ciki da dawowar ɗan uwanmu haba sai ka ce bare wata harara suka watsa mata ammi ta haɗa rai kun bani mamaki inda 'ya'yan kishiyoyi ne ku ina ganin Wata ran sai kun kashe kanku insha Allahu saraki zai dawo lafiya ba tare da matsala ba dan na kula burinku ya mutu ko za ku samu sakewa gaba ɗaya suka zaro ido mutuwa kuma ammi ai ba za mu yi fatan wani abu ya samu ɗan uwanmu ba kawai dai ya daina sa mana idanu ne da zarar ya daina ai zai ga yadda yan uwa ke son sa Allah ya baki haƙuri ammi cewar Samir gaba ɗaya suka fice daga ɗakin Kowannensu yana cikin damuwa. Ammi ta dakatar da ‘yan matan. Ku shiga kicin ku gyara ko'ina, tunda kun san baya son ƙazanta, sannan a girka abinci kala daban-daban, don na san ƙila tare da Usman za su shigo. A je ɗakinsa a gyara ko'ina, a tabbatar da babu wani datti. Sai yamma likis Ashman ya shigo gidan, a falo ya samu amminsa da Honorable Lawal. Suna zaune, da alama kallo suke yi. Cak ja ya tsaya, yana nazarin ta yadda zai iya shiga falon, don ko fuskar mutumin baya ya ƙaunar gani, bare har a kai ga gaisuwa. an ce ta sha jinin jikinta, don haka ta ɗan waiwayo, saraki, wai har ka ƙaraso ne? Murmushi kawai ya sakar mata, wanda shi kadai. ya san inda murmushin ya tsaya. Kai tsaye ya nufo ta, barka da hutawa. Honorable Lawal da ke latsar mot ya ɗan waiwayo ya kalle shi, tare da saurin mayar da hankalinsa ga katon plasma ɗin da ke falon. Ashmana yana nan a gaban Ammi, ya kasa gaida shi. Ammi ce ta kalle shi sosai, ta kuma kai kallo ga Honorable Lawal. Ko ba ta yi magana ba, ya san abin da take nufi. Barka da warhaka. Ashman ya yi masa gaisuwar raina bai so ba, ya miƙe ya shige ciki. Ganin bai ga ƙannansa ba, ya ɗan damu. domin ko da yake ɗaure musu fuska, zai iya rantsewa ya fi kowa ƙaunarsu, tun bayan da ya fito wanka yake sa ran ganin ko da Samir ne, amma shiru, hayaniyarsu ma da ya saba ji a falon, yau babu hayaniyar kowa a gidan. Mike waye zai je sashen Samir ya aike shi abokinsa Usman da ba su sami haɗuwa ba, yana doso ƙofar ya ji hayaniyarsu. murmushi ya yi don ya san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya murya afra ya ji raɗau tana magana babu karya. bros yana da kyau yana da tsarin rayuwarsa yayanmu miskili ne na bugawa a jarida kada ku mance duk miskilanci irin na yaya ta tajuddin sai da ya shara wa yayanmu matsalarsa ɗaya ce ita ce takura sami da ya ajiyar zuciya hmm, ina tausaya wa duk matar da ta shigo hannun bros don za ta ji don za ta ji a jikinta a ce mutum baya dariya ranar nan wata yarinya a makaranta wai ta zo min ita tana sanya ya ashman shigarta kawai na duba ban kai ga kallon fuskar ta ba na tuntsire dariya Don ƙananan kaya ne a jikinta gaba ɗaya suka tuntsire dariya bilki ta amsha maganar gaskiya yayan mu ustaz ne baya son duk wata mace mai bayyana tsiraicinta don haka bana tunanin ma za ta samu shiga mace mai mutunci ma bai kalle ta ba bare mara mutunci babu abin da ya ɗaure wa ashman kai sai rashin jin muryar ummiti bayan ya san ta fi kowa iya surutu kafin ya yanke hukunci ya sake jiyo muryar ummiti tana ta kwakwazanta komawa ya yi kawai ba tare da ya shiga ba yau suna zaune a falo afra ta fito a guje ta miƙa musu hannu kowa na miƙa mata ba tare da sun san abin da ya sanya ta murna ba Kowace ta bani albishir ɗina, sannan in faɗa mata. Ɗaya bayan ɗaya take bin su, tana mika hannu. dukkan su wayoyinsu suka mika mata, a yayin da tana zuwa gun Samir ya mika mata naira biyar. Dariya suka yi gaba ɗaya, sannan ta zauna, tana ƙure musu kallo. Ɗazufa na samo kan alhajinmu, ya ce tun da mun kusa fara exams, muna gama za mu je Indiya ɗin. Gaba ɗaya suka fara ihu mai rikitarwa, wanda shaf sun mance ogansu ya dawo su suke yi wannan tana cewa za ta je gun ashwariya wannan yana gun salman khan da ya je samir kuwa cewa yi hoto kawai zai dauka da da american takunsa na takalmansa suka dan fara juyowa wanda sam basu lura ba dai su an kare haka kamshin turarensa ya kara da kofofin hancinsu amma tsananin murna ya sa sun kasa samun nutsuwa bare har su san kamshinsa ne, yana tsaye ransa a ɓace yana mamakin irin rashin hankalin yara. yana barci amma surutunsu da ihunsu ya dame shi wanda ya haddasa masa ciwon kai tsawa suka ji an daka musu mai firgitarwa wani irin zaman yan bori samir yayi wanda shi kansa tsintar kansa ya yi a zaune da bas gaba ɗaya suka yi tsuru-tsuru suna kallonsa taku biyar ya yi zuwa na shida ya ƙaraso tsakiyar gadon yana tunanin matakin da zai ɗauka Baƙin gilas neman na idanunsa wanda ya sa kowa shiga tashin hankali domin bai cika sa gilas ba sai idan zai hukunta su kowane irin marasa hankali ne gidan namu za ku mayar gidan marasa mutunci ina barci za ku tada ni da hayaniyar ku ta banza To kun yi na ƙarshe, musamman ma kai Samir, da ka ajiye kai kamar kwakwa. Amra ta yi saurin toshe baki, ganin Samir yana so sa kai. Ashman da kwarjininsa ya gama cika fada, ya ci gaba da magana cikin tsararriyar muryarsa mai matukar sanyi. Kwata-kwata muryarsa ba ta yi kama da ta masifaffe ba, sai dai da ganinsa ga mai zuciya da gudun doguwar magana. Inda za ku je ko? to na kashe maganar zuwa wata indiya gaba ɗaya sai falon ya sake ɗaukar shiru ganin duk sun rude ya sa ya zara gilas din idanunsa ya ce yes babu inda za ku je in har fitar ta zama dole ma to maka kuke da izinin zuwa ba yawon shashanci ba last warning idan ina barci ku sa wa kanku natsuwa shi kadai zai taimaka muku a karo na biyu yana fita suka bige da maganganu ƙasa-ƙasa wallahi mu mun gaji da irin wannan mulki da ake mana kowacce da maganar da take yi ganinsa suka yi a tsaye a kansu hakan ya jawo wa bilki sakin fitsari saboda tsananin firgici don tafi kowa magana ba su taba ganinsa a cikin bacin rai irin na ranar ba ashe har an yi lokacin da kannansa za su dinga yi masa irin wannan maganganun anya kuwa a nan gaba yaran ba za su fito su ce ya takura musu ba a natse yake kallon su sai kuma ya yi magana cikin ɓacin rai ku zo ku wuce gaba ɗaya suka kama hanya suna binsa a baya yau sun san Allah ne kaɗai zai cece su gun mai gadi ya je ya ƙwala masa kira sai ga shi ya ƙaraso ya zube a ƙasa Ashman ya ɗora fuska ba tare da ya yi magana ba hakan ya sa mai gadi miƙewa don gaba ɗaya sun haddace karatun Ashman baba ɗakinka ya yi datti da yawa bari su share maka ya waiwayo ya kalli Ummati da Afra ya ce Ummati da Afra ku shiga ku fito da dukkan kayan baba ku share ɗakin ku wanke. Sadiya da Amra ku kwashe kayan sawansa ku wanke su ya waiwayo ga Sadiya da yake jin tsanar ubanta yana shafarta. Bilki da Sadiya ku share gidan nan ba na son ganin ko da tsinke ne. Kai kuma Samir da Kamal ku kwashe motocin gidan nan Dukansu ku wanke su. Idan kun gama sai ku gyara fulawoyin gidan nan. Hukuncin yau ya so ya yi musu tsauri, komawa ya ya zauna yana kallon sa ɗaya bayan ɗaya. Honorable Lawal ya zo fita ya ga aikin da suke kwasa, ya kalle su kawai domin duk iya masifar sa. da san bayar da umarni. Yana matuƙar shakkar Ashman, kamar ba zai gaishe shi ba, sai kuma ya ga rashin dacewar hakan. Mike wayi Bayan ya gaishe shi, sama-sama ya ce, Honorable, ina son magana da kai. Ashman ya yi magana cikin tsare gida. ina jinka. Ashman ya ɗan yi nazarin fuskarsa na wasu 'yan daƙiƙu, sannan ya fara magana. Ina son a kwashe karnukan da na ji labarin kai ka zuba su, saboda suna damuna, suna kuma shiga haƙƙin maƙwabta. Akwai mutanen da za ka ga ba su son hayaniya idan suna barci. Kuma karnukan nan ba wai gadi suke yi ba, ba a tashi sakin karnukan sai da rana. Da yawa dangi ba su son shiga gidan nan saboda karnuka. Akwai ranar da yayi sai fulla ya fita gidan nan a guje saboda kawo masa hari da suka yi. Daga ƙarshe dai ina sake neman arziki a kwashe su suna hana ni barci. Wani Lawal ya dube shi sosai yana mamakin ashe Ashman ya iya zayyano zance kuma zai iya yi masa magana sosai haka A da ya fi sanin Ashman da girman kai da nuna shi wani ne. Shiru ya yi yana nazarin kalaman Ashman don kuwa ya san ko mutuwa za a yi ba zai iya ɗauke karnukansa daga gidan ba. Hasali ma da biyu ya zuba karnukan saboda baya ƙaunar ya ga wani dangin Ashman ya zo gidan. Na ji bayaninka. Karnuka dai da wasu mutane irinsu ɗaya don haka ban ga dalilin da karnuka na za su dame ku ba tunda kamar yadda kuke barci haka kare yake yi kuna kwana a ɗaki karnuka ma a ɗaki suke kwana don haka ba zan cire karnuka na ba ashma ne saki lafiyayyen murmushinsa ya san tsakaninsa da honorable lawal ba za a taɓa shiryawa ba tun lokacin da ya dakatar da mummunar aikin da honorable lawal yake yi zama inuwa ɗaya ta yi wuya ok a dawo lafiya